bismillahi rahmanir rahim na ta kishin kashi na sha ɗaya ba ta rai time wallahi ba zan sashe koma ba ni shi nake so ai dama ba kawo shi na yi ba don ki so shi mamaki ne ya kama uwar ta ce sadiya ni kiya faɗa wa haka an faɗa miki umma ni fa yanzu ina da yanci don haka ku rabu da ni ai ni ma nan gidan ubana ne dole kuma na shigo da duk wanda na ga dama tana gama faɗar haka ta miƙe ta fita waje bin bayanta da kallo sai zan ci ubanki babu abin da ya gagare ni a duniyar nan tana gama faɗar haka ta kira mahaifiyarta tana ɗagawa ta shiga faɗa mata abin da ya faru kwantar mata da hankali ta yi kan zai musu amfani dama tana neman wanda zai iya shigo gidan saboda ganin bayan ɗan da uban saboda ganin bayan ɗan da uban ko an kama shi an kashe ba abin damuwa ba ne na'am ta tana mai jin kwanciyar hankali ɗakinta ta bi ta tana ta zaune tana danna wani abu a gabanta wai nan maganin mata ne na bature kamar tema wurin ake ba tare da damuwar ganin abin da take ba ta shiga faɗin haba ƴata ke fa kin san komai kike so shi nake so na ji yanzu ina son shi tashi ta ta rungume ta yawa umma ai dama sanda kike min faɗa sai na ga kamar ba ke bacci sakinta ta ce ai ba ni ɗin bace kin manta wancan matar ta min turan aljanu don raba ni da ku ashe dama mata san abin da ta taka wani tun kuɗo baki sadiya ta ce bari da ita da ɗan nata sai na ga su zan zan ga da wani boka take takama ganin ta tunzura ta kan hajiya babba sai ta fice ta barta to dama haka take musu sai ta kakalo wani mugun abu ta mata sharri da shi ɗan dan kawai ta ƙara tunzura su su mata rashin kunya tana fitowa sai ga kaya ana shigowa da shi bilkice ita da safiya kamar sun hada baki wurin uwar suka yo suna kiran umma mun iso sannan ku da zuwa yan aiki ta fara yi wa bala'i kan sun tsaya suna kallon sa kamar sun ga tv su kuwa mamaki suke wai waɗannan yan mata ne bayan sun huta nan ta haɗa su duk su biyar ɗin ta musu wata muguwar huɗuba akan ɗan alhaji da babarsa sai dai ko da wasa bata basu labarin yayin da ta mare ta ba saboda haka nan take jin shakka antin rikayya kuwa da gaske ta duba ɗakunan ba tare da shakkar komai ba juyowa ce kawai ta ga badariya a gabanta da taɓarya murmushi tai ta nuna kanta badariya wani zaki doka ko me cikin wani irin harzuƙowa ta ce eh dukan ki zanyi akwai abin da zaki iya yi ne kai ta girgiza babu bismillah tana faɗa ta zauna bakin rijiya haka kawai badariyar take shakar dukan nata nan tai ta ashar in kin fasa zan tafi ana jira na anti ruqayya ta faɗa badariya bata daina ashar ɗin ba tashi yi ta gewaye ta bar gidan a wurin badariya a wurin badariya ta faɗi tana hauka da kiran wallahi ba a isa ba saurin tashi ta yi tana duba ɗakin shi amma baya nan wayarta ta ɗauko ta kira shi nan ma ba a ɗaga ba saƙon hauka da zagi ta ta tura masa nan ma shiru rasa ya za ta yi ta kawai ta fi gilanta ta yafa ta banko gidan ta gaba antiri ko tana fitowa shagonsa ta wuce yara na ganinta suka taso suna gaishe ta amsawa ta nan suka bata waje ta zauna babban su ne yake tambayar ta me yasa oga baya zuwa ga kaya ana ta siya faɗa musu abin da ya same shi ta bayan allah duk sai hankalin su ya tashi kwantar musu da hankali ta yi sannan ta ce me mai zama a madadin nashi abdul kaya nake so zan siya wa fahima cikin tsananin mamaki ya ce anti rukayya umi ta yi aure ne mun ga ta kanmu ogan namu fa murmushi tai to ai ogan naku ne ango ihu suka fara yi suna murna nan ya ce anti rukayya mu je mu ga ɗakunan za mu haɗa kayan da kanmu ba wai wannan zaɗi ba ba dan ta wuce ajinsu komai na musamman ya kamata a yi mata farin ciki suka saka ta don fa dama komai na musamman ɗin take so gaba ta duk suka biyo ta har gidan abun bai bata mamaki ba ganin gidan buɗe amma ba kowa da alama mata fita duba ɗakunan suka yi da ƙaramin ɗakin da ta ce zai zama kicin auna kicin ɗin suka yi sannan suka faɗa mata ba tare da wani ɗarba ta fiddo kuɗi da yawa ta basu wanda za su siya talis ai komai abdul har fenti a mata mai kyallin nan wanda take buri kuɗin kayan kuma dama kana da namba na tura min account number ɗinka in yi maka transfer kai ya kada a'a anti babba ai komai na oga ne kuma komai nashi nata ne ba sai kin bada da kuɗi ba dakatar da shi ta yi ina da dalilin da yasa nake so a mun komai da kuɗi na bai mata musu ba amsa nan suka fito ta da jawo gidan ta ya gaba zuwa gidan ƙawarta falmata falmata ta yi mamakin ganin ta ta yi mata murna tare da sauka ta musamman tana tambayar ta rikayya ban yadda da wannan zuwan naki ba dariya ta yi baki karya ba zuwan ummi auta ne murmushi falmata ta yi karkice min an daura ai kuwa an daura din kuma zaman gidansa za ta yi zuwa na yi mai kyakkyawar shiri saboda an nuna saboda sai an nuna nawa ummi gyara ciki da waje don ba so muke a je ta yi ta kallon ta ba hannu falmata ta bata suka tafa kin zo a sa'a jiya na dawo daga jammaila kali can ki ga kaya ne ko budewa ban yi ba jinjina a anti rikayya ta mata shi yasa nake yin ki kawata yanzu dai na ga aiki kike miko min kayan na fara gani ki karasa tashi ta yi kin yi kan kai ta je waje kin yi kyan kai ta na akwai sirri zan baki a aikace shewa suka yi suka tafa nan ta yadda ta ce sannan ta je ta su san wadda take ita kuma tana duba kayan babu jimawa ta gama ta dawo sannan suka fara magana falmata zan sai ma ummi kayan nan ne saboda gaba ba yanzu ba don a yanzu hudu ba kawai take bukata a nuna mata yadda za ta zauna da mace irin badariya katse ta falmata ta yi wai ummin za ki gwada wa zama da badariya ke da baki ke da ma ba kya nan kin ga sai wa ummi abin da zaki siya amma ba wai ki mata hudu ba ba dan ina ga wallahi sai dai ta baki lecture ke banda ke ma baki taɓa tunanin ya aka yi suka kawo yau ba ita da musaddik duk da bala'in bin malamai da badariya take numfashiyan ta rikayya ta ja ta ce falmata na san halin ummi amma ni badariya ce take bani mamaki saboda na ta kishin ta yi wa mijinta asirin bakin jini da rashin tsafta falmata da bari na faɗa miki wani abu a yanzu ƙarfin addu'a ya sa abin jikin musaddik ya ragu sanda ya auro badariya ta kai wajen wata biyar wallahi ko wanka musaddik sai ya sati bai ba baya wanke bakinsa bare kayan jikinsa ke in kika ganshi kawai kin ga mahaukaci gashin kansa sai ki kitso mai jela don ma gashin mai kyau ne amma da ai bai ganuwa falmata badariya ya bata da kirki kullum a titi suke siyan abinci ke sai da ta ta kawo in ya wuce toshe hanci ake dan warin jaba yake yi sarkewa ta suna fashewa da kuka a tare falmata na cewa kai jama'a wannan wace irin masifa ce saboda nata kishin ta saka wa mijinta warin jaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wannan mata ta kiyaye ƙarshenta a jan zuciya a dirƙayya ta yi falmata a lokacin ni da umma mu ma ba mu san shi ba mu san mu kula shi dama ummi ne da malam kin san shi asiri yana tasiri ne iya yadda Allah ya ce zai kai a gidan nan falmata ummi ke sa shi wanka a nan kofar toilet za ta tsaya ba za ta kauce ba har sai ya fito abinci a baki take bashi a nan ummi da malam suke bashi ruwan addu'o'i na ayatul shifa da ayatul kursiyu yake sha to cikin ikon Allah sai abin ya fara raguwa badariya muguwa ce ta yadda ba kya tunani don ba ta taɓa bari musaddiq ya kusance ta ya gama biyan buƙatarsa don tsabar iskanci sai ta bari ya kusa gama shiga nutsuwar shi sannan za ta watsar da shi ta hana da wannan dalilin ya kamu da mugun ciwon mara kullum yana hanyar shan magani badariya saboda nata kishin ta zama ƙazama ta bala'i in kika shiga gidanta ko zama ba za ki iya yi ba bare ki sha ruwa ƙazanta tafi har ta kai ko wankan jikinta ba za ta yi ba ke wanke wanke ma ba za ta yi ba sai ta rasa kwano za ta kira almajiri ya mata abinci kuwa ko ya siya gidansu za ta kai a ranar iya taliya kawai za ta bari kuma ba za ta taɓa dafawa da shi ba a yanzu tana ajewa amma ba za ta dafa ba kuma duk kuɗin da ya samu ita yake ba ga shi da hannu mai albarka ko me ya taɓa na sana'a sai ya ci riba wannan gidan nashi ne ke musaddik fa ummi ke masa wayo ta kwato abin da ya samu ta ɓoye kai falmata wannan matar ban san ya zan kwatanta miki ta ba to a iya nan ya kike tunanin wadda bata san komai ba za ta zauna da ita a yanzu haka maganar da nake miki yana holland an mai aikin kwakwalwa wata wawuyar zabura falmata ta yi sai kuma ta koma ta zauna tana rinsa ido nan nauyin numfashi ta ja ki sayi abin sayi kawai dole ina in na zuwa gidan umma in sun dawo saboda shiga wannan gidan sai an shirya da ayar Allah sosai anti ruƙayya ta ji daɗin maganganun falmata nan duk ta sayi abin da take bukata ciki har da haɗin turaren ɗaki na jiki kai da duk abin da ya kamata an tanada na ƙamshi nan saka rabu cike da farin ciki tana dawowa gida tarar da malam yana zaune yana karatun kur'ani ba tare da ta mai magana ba ta wuce ɗaki sannan ta fito ya aji zama ta yi tana faɗa mishi duk abin da ta yi ya ji daɗi don haka nan ya ƙara mata kuɗi masu yawa abu wannan kuɗin ai ya yi yawa kai ya girgiza ya ce bai yi yawa ba kaɗan kenan daga cikin daga cikin cin arziki da allah ya ƙaga ka samu a jikin wani bata gane ba nan ya bata labarin duk abin da ya faru cikin farin ciki ta ce abba da ana haka ai da ba a zauna da talauci ba haka ne rakiya ni ai wannan rayuwa da wani ne ko da kwandala ne sai na taimaki mutane a wannan zamanin za ki ga mutane wani sana'ar ɗari ɗari yake yi amma mutane da yake tare da su ba za su siya ba to ta ya za a yi ba za a zauna a wahala ba kullum ka ga mutane a gigice kai ta daga haka ne abba allah ya hore mana mu taimaki mutane murmushi yi amin amin rakiya ya batun mai jikin fa la abba jikin da sauki baka nan ne sanda muka yi waya da su har an yi aikin ma tashin shi kawai ake jira to allah ya tashi kafaɗinsa bawan allah haka tashi jarrabawar take jarrabawar kenan nan suka yi ta masa addu'a sannan ta tashi ta shiga kicin yawa raki ya zo nan abba gani cewa na ki shiga nan gidan malam barau ki tambayo yaran gidan su zo su taya ki zan kawo kayan abinci ana yi ana sadakarwa kin san sadaka maganin musiba Allah ya tallafa wa yaron nan abin da ke kan shi ya ragu na rasa wace irin masifa ce wannan a ce mutane su ta shirka ba ji ba gani don kawai a mallaki wani hawaye ya zubo a fuskarta ta share to abba Allah ya bashi lafiya da gudu wata budurwa ta shiga gidansu tana kwalawa mari kira fitowa sai a dakin girki ke mubaraka wani wani irin kira ne haka ke ba ki da tarbiyya ne irin na uwarki amma kina kira na mari tsawo. ya tsina fuska ta kin ga mari na riga na saba ki rabu da ni gulma da kawo miki da sauri ta ja ta daki me ya faru wancan matsoracin ya mutu ne a'a amma an kai shi asibiti an ce sai an mai aikin kwakwalwa kin ji kuɗin da aka faɗa wallahi ba su da shi na san mutuwa zai kin ga malam can har ya sayar da gidansa ke mubaraka ba na son karya shi malam saboda ɗan riko ya sayar da gidan shi to shi kenan tunda baki yarda ba na daina jiyo abu na zo na faɗa miki saurin kotu ta haba haba mabaruka ai na san baki a ƙarya duk abin da kika jiyo maza ki zo ki faɗa mu bar ma na baki tukuici kuɗi ta ciro a gefen zaninta ta bata nan ta fice ita kuma ta yi guda a taki a ɗaki ai insha allahu sai kun tozarta in dai ina raye ta fito a ɗaki tana waƙe-waƙe na habaici yau tun bakwai muka isa asibiti dukkanmu alhaji ne ya shiga wajen likitan nan ya nuna masa waje ya zauna bayan sun gaisa yake cewa yallaɓai yaron ka ba shi da aure ne cike da mamaki ya ce yana da shi mana saurin kallon shi kuma sa ta yaya yake ɗauke da mataccen sperm a marasa wanda in ba a fitar da shi ba da wuya ya haihu bugawa kirjin alhaji ya dakto kai mishi koma menene in dai zai samu lafiya murmushi dakto ya yi ai na na yi masa masa ɗanka ai kanina ne murmushi abba ya ce na gode sosai dakto yanzu sai yaushe kenan zai farka ɗan jim ya yi ko da wani lokaci zai iya farkawa amma kar wanda ya masa magana sai in shi ne ya fara don haka ka faɗa wa sauran ma godiya ya masa ya tashi ya fito a inda ya zo ya same su da yake nan falon ɗakin mai jinyar muke nan yake faɗa mana abin da dakto ya ce amma banda zancen abin da ke damunsa yata ya ce yana duba na na'am abba na amsa ki je wurin drivers su kai ki kasuwa ki siyo yayan ki duk abin da yake so ke ma ki koma menene in kina so cike da murna na miƙe to abban mu dama na san kana sona dariya ya yi wallahi fuskarsa kamar yaya juyawa na yi zan fita ce to da me za ki biya idan kin siyo komawa ne ina ɓoye fuska na ce abba kai ne fa maka duk sati kuma ka san masu kuɗi su kowa waya suka yi a musu abu ayi ake don an san za su biya amma talaka ana ganin sa gaba ke faduwa ko fa da kuɗinsa ya zo barin ma ya bugo waya ka ji ana cewa wane ka san wane to fa ba shi ba ne ba dariya sosai abba ya sa amma idan mun koma ni za ki bi gida na ko sauran ɗago kaina na yi sannan na kalli momi a abba ba zan je wannan gidan ba ka manta kwabar da na yi haka kawai matan nan ta sa 'yan aiki su mazge ni kai ya kaɗa yana dariya ke ta ina kika ga an taɓa dukan uwar masu gida daɗi ne ya kama ni cikin zumuɗi na ce e abba suna na yana da muhimmanci ne a wurinka kai ya kaɗa sosai ma kuwa duk wannan dukiyar da makka duk sati ya same su ta samu ne sanadinta